waɗanne 'yan ƙasa ne suke da 'yancin yin zaɓe a Nijar. Don samun damar yin zaɓe daga ɗan ƙasar Nijar da kuke akwai shaidar ɗan ƙasar cinku kun kai shekaru goma sha takwas kuna iya zaɓe indai an rubuta ku. Yaran da suka mallaki hankalin kansu da suka rubuta sunansu kan takardar zaɓe da suka samu incin kansu bai yiwuwa a ce ba su akan ka'ida da gwamnati ta kafa in mace ta yi aure a shekaru goma sha shida shi ake kira yaron da ya mallaki kansa daga kun yi aure kuna da incin zaɓe. yanzu 'yan wasu kasashe suna iya zaɓe in sun samu takardar 'yancin 'yan ƙasa na ƙasar Nijar ko ta hanyar aure ko ta hanyar bayan zaman wani ɗan lokaci. Wani bambanci ke akwai tsakanin samun takardar zama ɗan ƙasa ta hanyar aure ko ta hanyar zama ɗan ƙasa ta fuskar zaɓe. A tsawon shekaru biyar mutumin da ya samu takardar 'yan ƙasanci ta hanyar aure yana samun insharwar aiki ko kuma wakilcin samun zaɓe wanda a kansa takardar 'yan ƙasanci na ƙasar Nijar ya zamanto an tilasta ta wannan in kun samu takardar 'yan kasancin kasar Nijar ta hanyar aure nake nufi a tsawon shekaru goma samun takardar 'yan kasanci ta hanyar bayan zaman wani dan lokaci bakon da ya samu takardar 'yan kasanci yana samun insharuwar aiki ko kuma wakilcin samun zaɓe wanda a kansa takardar 'yan kasanci na kasar Nijar ya zamanto an tilasta ta kenan bambancin adadin shekaru ne in kun zama dan kasar Nijar ta hanyar aure shekara biyar kawai za ku yi sai ku samu incin zama mashawarci dan majalisa ko magajin gari in da hanyar bayan zaman wani dan lokaci kuka zama dan kasar Nijar daga lokacin da takardar ta fito za ku jira shekaru goma kafin zama wani dan takara shine bambancin kundin tsarin zaɓe ya kumshi dan kasar Nijar mai kimanin shekaru goma sha takwas da yaron da ya mallaki kansa da bakon da ya samu takardar 'yan kasancin kasar Nijar wata hanyar aure wata hanyar bayan zaman wani dan lokaci passé soit par le mariage, soit par la naturalisation. Ko yin rijista ya zama dole domin samun yin zaɓe? Personne ne peut Ba mai iya zaɓe ba tare da ya rubuta sunan shi ba wanda ake kira a roleman. Wannan takardar tana bayani ne kan cewa duk wanda yake kan hanyoyin nan da na zana yana da incin zaɓe amma ba dole bane yayi zabe zaɓe. Inci ne da bai kamata ba a aiwatar.